الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي na talata yammacin biyu ga watan hudu ɗaya ne? <laughs> ga watan hudu hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a watan rabi'ul akhir ko muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda cikin yardarsa yau ma ya ƙaddari cika Alƙawarinmu da muka ɗauka na cewa za mu haɗu a nan cikin masjid nuri islam a kowane yammaci na talata don ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah wanda yau za mu tashi a farkon shafi na ɗari uku da talatin da shida haka ne inda malam yake cewa wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisan wal qalbi bila sayf malam yace duk mutumin da ya salla khalfa imamin bayan wani limani falam ya ƙasa didigi amma ko bai yi koyi da liman ɗin ba yana iya ɗaukar ma'anoni ko dai liman ɗin tun bai ɗago ba sai ya ɗago ko kuma tun bai tafi ba sai ya tafi ko kuma in ya zauna shi ya tashi ko kuma kwata-kwata ma bai yi niyyar binsa ba tun a farko ma ya yi niyyar zai yi sallarsa ne shi kadai amma bari ya nuna kamar yana bin liman gadi cikin jama'a za a duka tare a tashi tare a sauka tare a tabo tare amma niyyarsa ba da liman yake ba wannan duka ya tamilu ƙauluhu falam ya tsadi biki shi yana iya ɗaukar wannan ma'ana ta cewa bai yi koyi da liman ba wa man salla khalfa imamin duk wanda ya salla bayan limani, amma sai yake bayan wani limami kowanne ne kenan ko ku a'a matuƙar wannan limamin an san shi da shirka an san shi da sallah ba irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a sai limami mai kaza mai kaza ko ko a'a kowane irin limami to sai ya ce kalfa imamin bayan wani limami ya kawo shi mafin da na kira alam ya ƙwata dibihi ya dibihi bai yi koyi da liman ɗin ba me hukuncin sallarsa salatu hukumuha wa ƙila hukuncin sa, ba hukuncinsa ɓatatta don a nan mara yake fara ta lahu ba shi da sallah. wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayyi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ya gabata a babin da muka karanta a satin tanko mun ji dai menene al'amru bil ma'rufi menene annahyu anil munkari da irin matakan da ake bi duka wannan malam ya karantar da mu ba kuwa kalma anan ila saiti za a iya yin wannan wa'azi amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari ta matakai ɗaya bayan ɗaya. biliyadi wallisani walqalbi wanda shine ya fassara mara aminku munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati bilisani wa ya sadi yastati bi qalbihi to ne biliyadi wallisani walqalbi wannan qadara istitaqatihi gwargwadon yanda ƙaƙarsa take iyawarsa take to a nan babuwar kalma ita ce ila saifin, amma kar a ɗauta kuni kar a yi jihadi a'a ila saifin kar a yi amfani da takobi wajen yi wa mai kuskure wa'azi mai sabon Allah ba a masa wa'azi da takobi kun gane don yana sabon Allah a ce a yaƙe shi sabon Allah ba kafurci ba ne ana ganewa sabawa Allah ne akwai sabo wanda bai kai a kira shi kaba'ira ba akwai wanda yake kaba'ira a cikin kaba'irori kuma shirka ce mai mai da mutum kafin kun gane to wannan kuma abin da ya sa ya ce bila saifin dangane da shugabanni idan akwai shugaba wanda yana sassaba wa Allah amma shugabancinsa yana yin shugabancinsa kamar yadda Allah ya so shugabanni su yi sai dai yana sabon Allah yana fasikanci kuma bai hana masu addini addini ba bai takura su ba to ya kamata a yi masa zanga-zanga a yi ta jikanta ko a kaɗa nemi kashe shi ko a masa juyin mulki saboda yana fasikanci a matsayinsa na shugaba a yi amfani da tsari irin na yaƙi mala ya ce a nila saifi ba a amru bil ma'rufi ko na hayo anil munkari wa inna ma ya kunu biliyadi ana amfani da hannu a kan gama garin jama'a shugaba ta tura masu bulala a hannu ko kulki ko a je a tarwatsa gidan da ake sabon Allah a kama wasu a zo a hukunta su ko kuma wa'azi kaza haramun ne Allah ya hana kaza sabon Allah ne ba kyau kaza ka kaba'ira ce babba me yin sa makomarsa a lahira in bai tuba ba jahannama me kaza kuma shirka ne mushiriki ne in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada matukar bai tuba ba kafin ya mutu wannan kenan in ba za a iya ba kuma a tsani abun a zuci in ka tinkayi wuri ka ga ana yi ko ba za ka iya hanawa ba sai ka kauce wa gum in kuma kana zaune masu yin irin wannan abun suka zauna a gurin za su so masaba wa Allah kai kuma ba za ka iya hana su ba sai ka bar gum ka tsani abun a zuciyarka wannan kenan to amma gefen shugabanni kuma wannan sai a samu wanda zai iya yi musu nasiha kamar malaman da suke kusa da su wanda ake ce da su malaman fada shi yasa kake ganin shugabanni ba sa kuskure a basu don akwai malamai kusa da su masu musu nasiha ko shi yasa yake aje malamai din kusa da sarakuna kusa da shugabanni su zama masu ba da shawara saboda su suna sane da ƙa'idodi na shari'ar Allah za su ba su shawarwari da nasihu to amma idan haka ya gagara abin shugaba bai daina sabon Allah ba to kada a kira jama'a a yi gangamin yi masa zanga-zanga ko a yi masa tawaye matuƙar sabon Allah ta shi kaɗe yake yi shafe ku ba kun gane wannan illar a kansa zai ƙare amma idan kuka fito kuka ce za ku yaƙe shi da saifi da takobi illar za ta samu musu wayansu sai ya zama aikinku ya fi nashi muni don bayan da za a yi mutum a ce kwata-kwata in an tashi za a yaƙe shi a ce ba masu goyon bayansa musamman ma shugaba kuna tinkararsa kuka ce ba maso ba maso wasu kuma su ce muna so muna so ya za a yi rashin zaman lafiya da ana zaune lafiya rashin zubar da jini da ake ciki yanzu kuma za a shiga zubar da jini da ana samu a yi kansu salawa cikin nazuwa to yanzu kuma dokar ta ɓaci za ta shigo matsala ba ta samu ba shin a matsalar da aka an ya a yanzu da ta da wacce ta bi muni da yana shan giya sa shi kadai mun sani yan tsegumi ne suke zuwa wallahi shugaban nan mashayi ne wallahi shugaban nan neman mata yake wallahi shugaban nan dan kwaya ne wallahi shugaban nan kaza ne to ba dai harka tana tafiya ba abin da yake sabawa Allah yake yi. to wannan mu ga malamai da suke kusa da shi da abokanansa su za a ce su masa nasiha wayanda za su iya faɗi ya shaurare su in kuma ba za su iya ba su ma in sun yi abin zai shafe su sai a yi gum a bar shi da Allah don ba zai shafe ku ba in an je lahira za a ce don ƙarfin ƙarfinku yana jan giya kuma ku zo wuta ƙarfinku yana neman mata ku zo wuta za a yi haka to wannan ba za a yi haka ba sai dai in ya tashi ya ce kai za a daina sallah ko ko a daina karatun ƙura'ani ko a daina wani aiki na addini wanda Allah ya wajabta to yanzu laifin ya buce kansa ba shi kadai idan muka masa ɗa'a nan mu ma ya shafe mu to anan kan bai halatta mu bi shi ba kuma idan yake sai mu bi shi anan kuma ya halatta yi munawasha kun gane wannan to amma don yana abun da can shi kadai shi ya jiyo iyakaci dai abun da muke so ya gyaru ya zama mutumin kirki to an bi matakan da zai zama mutumin kirki bai bi ba kuma ya riga shi ne a sama ya ɗare shi ke da hukuma sannan kuma hukumar bai umurce ta ta zalunce mu ba bai umurce ta ta hana mu addini ba bai umurce ta ta takura mu a cikin dukiyoyinmu ba Shi ne dai yake laifi kuma mun masa nasiha bai yadda ba sai ne don a zauna lafiya kar ku yi zanga-zanga don a zauna lafiya kar ku ce za ku yaƙe shi don yin kuka tashi za ku yaƙe shi abinda zai taso bayan aikinku ya fi muni a kan nasa don nasa kansa kawai ya ƙare naku kuma zai warga da gari ina fata an gane to bila al’amiru na bil ma'arufi, wa nahawna kari, gila sai saiƙin masu wannan aiki kar su yi amfani da takobi su yi amfani da matakan da shari'a ta tsara wannan da ke ta mu'tazila da jawa. su suke fada wa shugaba su ce ya zama arne ya kafurta sabon Allah ma zuwa gunsu kafurci shi yasa kake ganin yawanci aqidar mu'tazila ko kawari shi a kenan su ko da yaushe fada da hukuma fada da hukuma zai kafa addini ne eh kai fada da sabon Allah da jama'a suke yi na gari kaga ka hana su sabon Allah ta hanyar wa'azi to sai ka ci garin amma baka karantar da mutanen gari ba sannan ka ce za ka yaƙi mai garinsu me za a yi eh? ba ka koya musu addini ba kuma ka ce mai garinsu ka ce so ka yaƙa sai su kyale ka ba za su kyale ka ba abinda za ka jawo wa garin tashin hankali da ina da bala'in da ya fi aikin da yake yi da kai yanzu ka jawo bala'in da ya fi naka Allah ya kai Ƙauluhu, wa man salla kalfa imamin alam yaghtadi bihi fala ta lahu me yake nufi ce, li'anna. anna hadha li'anna anna hadha mukhalifun li qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam domin mai wannan aiki ya saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limamin ka yi ya sunku ya kai har yanzu wai baka ƙara sakamako ba ya taso wai kai har yanzu baka gama tahiya ba tun bai yi rukuni ba ka yi. tun bai dago ba ka dago wannan baka yi koyi da shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama ju'ila imamu li yusamma bihi abinda yasa kawai aka sa liman a gaba don a yi koyi da shi sai yayi ayi ko to ya kake yi tun tun bai yi ba ko kuma a wanda ya zo ya kabbara kawai shi bai yi niyyar bin wannan limamin sallah ba amma bare ya yi kabbara ya yi sallar dolorido tare da liman don aga kamar liman yake bi amma sallar sai yake yi shi kaɗai to wannan ma fala ta lagu don zai yi wahala ya yi sallar daidai tun da ba da karatun liman kake aiki ba watakila lokacin da liman ya gama nasa kai baka gama ba ko kuma ka gama naka liman bai gama ba to tsiwar mai kake yi ko kuma liman ya gama kai baka gama ba ya tafi kuma ka bi shi to ya sallar take innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sa liman ne don ai koyi da shi in bai maka ba kawai ke gefe kai sallar ka kara ma ka so ma bin sa shi yafi kun gane wannan a karatun baya an gaya mana sai in shugaba ne sannan kuma shugaban ya zama ba mushiriki ba ne ba wai ya bar addini ba ne amma yana wasu laifuka a matsayinsa na shugaba aka ce ku bi shi musamman juma'a shi ne limamin juma'ar garinsa kuma shi ne mai garin to kuka ce ba za ku bi shi ba ba mamaki a tuhume ka tun da kai fitacce ne me sa ba ka zuwa juma'a sai ka ce liman ne bai mun ba kuma shi ne mai garin eh ya za ka yi ya a nan kana iya bin in akwai abin da kake kuruma cewa ba ya yin sallar daidai ko kuma sallarsa mai irin wannan abun mai da sallah to in ka yi sai ka sake ba mun karanta a baya ba eh <laughs> to amma haka kawai ba a zargin limamai da yawa za a ga wani kawai abar ra'ayi kawai lokacin da aka yi zaɓen liman shi bai yadda a zaɓe shi ba ka zaɓe shi A'a. tafiyar su aƙidarsu ɗaya su daya komai amma wai ya tsane idan wane yake so don me aka ƙi karba shawararsa sa ya ce a sa wane ba a yadda ba to shi tun daga nan ya tsani liman ɗin. don kar a ce ya zama ɗan tawaye ne ya zo kawai ya sahu ya yi sallarsa shi kaɗai yake sallah amma tare da jama'a suna bin liman to malam ya ce irin wannan ake magana ba ya da sallah kun fahimta haka kuma mutumin da liman bai yi abu ba ya ce sai ya yi akwai gurare da yake akwai abun fahimta a sallah kamar jalsatul istiraha don Allah ittifaqul ulama'u ne sai an yi jalsatul istiraha sallah ta yi ya yawa ne suka tabbatar da haka ko yan kaɗan ne yan kaɗan ne a ruwayar sama ba mutawatira ba ce ko sai kawai kai limamin ka ya miƙe ne kai ka zauna sai ai wani abu sai ai ai ai sunna ce to limamin ka bai san sunna ne miƙe wadda ya kan annabi bai taba yin yanda yi ba eh ba haka ya fi ba wannan an ce an taba gani ya yi ko to wannan kuma yana yi to sai ya yi. kai kuma he ka tsaya he kayi wani abu kuma da liman kake sanin kai kadai ne kaga dama kai wannan kuma ba mai cewa me yasa ka zauna lazzatul istiraha ne eh yana da asali amma kana koyi da liman limaza ju'ila al-imamu li yuqamma bihi to ya kai baka bi shi ba ya tashi kai ka zauna bai iya ba hmm? a yayi kuskure ya yi kuskure yanzu ba liman yake bi ba shi sallarsa kawai yake yi sannan kuma ya hada da koyi da liman ni kuma na san mutum ne ba zai haka ba liman nake koyi da shi kuma sallata nake ni kadai eh? to wannan shine man sallata kalfa imamin falam yaqtadi biyi fala salata lahu wannan ana magana cikin jama'a cikin gida A aqida ku daya dukkan ku kun yadda da sunna kun yarda da kitabu kun yadda amma kuma ka bi limamin kana zargin sa ko fara salata lak aka imamu barbari ya kawo kun gane wannan domin koyi da liman wajibi ne in har ka fara bin sa wal'ana ko a yanzu a lokacin da malam yake wannan wannan sharhi waye ne wannan sharhin ibnul fawzan rahimahullah yace a yanzu ahlul balali wa tafsiriyun su ay ahlul balali waɗanda su ko da yaushe kawai ata suke nema dai su sun baka sun bata a rika bautewa shugabanni a rika zargin su ta yadda za a yi ya mutu a rude duk ma a fata wal watakfiriyun takfiriyuna su ne wanda daga kasa ba Allah ce kafiri ne eh kafiri ne abon Allah ma ya ce ka kafurta duk sabon Allah da kai ya ce kafiri ne wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza ma kafiri ne wanda ya kaza ma kafiri ne mustaqiriyun kenan masu kafurta mutane ba tare da kuma sun yi abin da za a kafurta su ba kun gane wannan kalmar ko la musulmi na su sune za a ga sa sallah tare da musulmi wa in sallau in ko sun yi ma fahumna fahumnawiyuna a al-intirad ko kuma fahimna wa yuna al-insirad za ka ga sun yi niyyar yi sallar su kaɗai, za su zo su sahu ya su zo su layi lokacin da zai kabbara kuma yana da niyyar shi fa sallar sa kawai yake yi don ba zai bi wannan tagutun ba yauwa ba zai bi wannan gunkin ba don haka sallar kawai yake yi da haka yake niyya al-infirad bi wa hadhihi min al-bida'il muhdatha yake to wannan wata bidiya ce farara don ba samu sahabbai suna yin haka ba har an samu ma akwai rikici da aka rika yi tsakanin waɗansu daga cikin sahabbai amma duk da haka yin lokaci sallah suna sallah tare da juna saboda aƙidar su guda ce kun gane wannan to wa anta tusalli ma al muslimina yanzu kai ga ka zo kana sallah tare da 'yan uwanka musulmai amma kuma ba tare da kana bin limamin sallah ba don haka wato kin sallah bil muslimina kai kokari kai sallah tare da yan uwanka musulmai sannan ka kyautata zatonka ga musulmi musamman ma liman ka kyautata masa zato kawai wala tusiu zanna bi a'immatil masajid kada ka ka muna na zato ga limaman masallatai a'immatil masajid limaman masallatai kar kake yawan danna musu mugun zato a rika ɗauka ma sallar su ma babu wani ne yake ta haba ni abinda ya saba na daina zin shi sallah aƙidarsa ce ta gurɓace a a to me yasa na ga yana tsayuwar B. wai ya ga tsayuwar B yake zi zi ko ji eh, ko ka san yanayin kafafunsa ina ka ga an ce wanda ya tsaye wa bi bai da sallah to ka san ma larurarsa ka san yanayin kafafunsa yanzu haka wani yana iya a ce masa haka za ka iya gwada sai hakan ta yiwu kuma daga ya koma zai ci gaba da yi ba zai yiwu ba sai koma yadda tsarin kafafunsa wai shi shi yasa ba bisa sallah mutumin da sai wa tsalla ma bai iya ba bi yake yi sai yanzu wannan mummunan zato har yaushe eh? da yawa mutane su suke hana ruwa gudu irin waɗannan 'yan gani na iya A da ku ɗaya Tafiya ku daya amma wai ku rinka zargin juna kullum ku ka bikicin ku tsakanin musamman ma yanzu in ka duba hadisin nan akwai yan zafin kai wallahi Allah maimakon ahli sunna kuke duka kun yarda da aqidar ku daya dukkan ku ba da kuka tsana kamar bidiya amma kuma a baki idan aka dawo kuma tsakaninku ba wani idan da zai ga maciji ya tinkari ɗaya ɗaya na bacci sai ya haka yana jiran wani irin ƙara zai ji wani ɗan sai akwai matsala liman an sa shi bai samu zaman lafiya ba shugaban aka nada bai samu zaman lafiya ba shugaban kwamiti bai samu zaman lafiya ba shugaban agaji bai samu zaman lafiya ba limamin juma bai samu zaman lafiya ba na unguwa bai samu zargin junan ku kawai ku ke to wai yau za aka gaya maka za mu zama zuciya daya. eh an taɓa yi ya za a yi mu zama zuciyar mu iri ɗaya tal yanda nake so haka kake so yanda kake so haka nake so yanda take so haka muke so kuma dukanmu yanda na gyaru haka ka gyaru yanda ka gyaru haka na gyaru kowa ba mai kuskure kala ɗaya To todar don Allah zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba hadisin da yake ba da a ce a hadisul kudusi ne ko da a ce awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum da a ce zai yi a ce tun na farko har na ƙarshe aljanunku da mutanenku duk ku gyaru kamar zuciyar mutum daya a kaddara waye fi kowa gyaruwa a cikin yan adam to a ce kowa zuciyarsa mai kyau ce kamar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a ce an yi a ce dole ka san wani ya dara wani wani ya dara wani wani fahimtarsa ba ta kai ta wani ba wani rauninsa ya fi na wani wani kuma rauni sa bai kai na wani ba wani dole zai gaza a kan na wani da Allah ya tashi cewa ma in za mu yi yadda iya ƙoƙarinmu ya ce fasta ƙullaha matuƙar ku. to wani wani ya ga yana naci Allah ya taimake shi da ƙwazo in yaga wani ya kasa yin kamar nasa zai ce wannan don Allah ƙarya suna kawai yake yi ƙarya suna yake yi ko ko lokacin sahabbai akwai mai rauni yanzu a cikinmu nan kowa akwai wanda ba baya son sunna akwai wanda baya son kitabun lahi akwai wanda yake jin ya tsani musulmai yan uwansa akwai wanda ba musulunci ne da uwansa ba to yanzu nan wani in za a daga shi a shi shugabanci wallahi wurin ya lalace da zai iya saboda me don baya son musuluncin zai bari ya lalace saboda yana da rauni ba da kwazon rike wannan mukamin kamar wani amma wani aka ba shi ba za ku tsane shi amma aiki zai kyau don shi ba wasa kawai ba zai shakarka ba za a yi wannan ba zai dace ba in muka yi kaza zai faru don haka kaza za a yi kawai ka yi gurnanin ka yi gurnanin ko bai damu da kai ba sai an yi to mai rauni zai iya yi magana ba zai iya ba shi ya sa abu zargal gifari ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallam ya sa mai gaurani a kan wani matsayi na nima sai dafa kafadar sai ce innaka da'ifu kana da rauni ga yawan tausayi abu kaɗan gaba ɗaya zuciyarka rauni tausayi kuka za ka yi ba za ka iya ba ba ibun kana da rauni ba za ka iya rike shugabanci ba shugabanci ba na mai rauni ba ne sai ka ce abu zarri gifari matsala gare shi ai ba raunin imani yake nufi ba kun gane wannan don haka babu yadda za a ce duka za a tafi tare ya kamata kawai abin da ya kamata a daina zarge-zarge shi ya sa zato mugun aiki ne a cikin rayuwar musulmai zato mugun abu ai za ka ringa ganin ahalul balali watattiriyuna la na ma'al musulmi na wa'in sallau ko huwa sallako in ma ya yi tsallafa huwa na yuna za ka same shi ya yi niyya in tira da kaɗai ta tsallarsa wa hazihi min albida dasa wa an ta tusalli ma'al musulmina a same ka kana sallah tare da yan uwa musulmai wa tuhsinu zanna bil muslimina a same ka kana kyautata zatonka ga musulmai wala fi zan ka daina muna na zatonka bi ayyin matil masajidi da shugabannin masallatai قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف wannan kalmar fa yace sabaka bayanu wujub al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mun gabatar da bayani na cewa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajibi ne ko shi yasa yace wajibcin wannan ya gabata wa annahu ala ala haddi kuma mun gaba gabatar muku cewa ana yin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari ala qadari istidaqati shi yasa yace anan ala hasbi al istidaqa gorgodon al istidaqa gorgodan yanda mutum zai iya lakin qauluhu bila saifi. ba kuwa kalma sai dai wannan kalma ta bila saifi. ya'ani la yajuzu hamlu saifi ne halatta ba kawai ku yi an gaya ku ɗauki ta kubba ko ku ɗau masu ko ku ɗau adduna ko ku wuka ke ko ku ɗau sanduna ko ku ɗauki barandamu ko ku ɗauki gariyoyi ko ku ɗau kulake ko ku rungumi duwatsu kawai ku tinkari ƙofar fada ko ƙofar hakimi ko ƙofar ko ƙofar kun gane ko ala sulɗanin ku tinkari gidan shugaba wai qalu haza min amri bil ma'rufi wai ku rika ta ya bil ma'rufi ne eh wai ai amru bil ma'ruf ne haka wan nahyi anil munkari ne hadha mazhabul khawarij wal mu'tazila wannan mazhabar khawarijawa ne da mu'tazila dangin shi'a kenan yakhrujuna ala nafsa ah, yakhrujuna haka ne kuwa yakhrujuna ala sultan su za su fita kaga sun yi zanga zanga sun doki sun doshi gidan shugaba waya buluna suna cewa inna sultana lalle wannan sarkin fasiki ne shine fasikun ko fasiki ne kuma sai a a kashe shi yanzu kana zamani idan kuka je kuka fara dukan kofar gidan sarki hukuma in ta zo za ta gale ku in ta mai za a yi harbe-harbe za a yi daga nan a kashe wasu wa'insu a raunana su wasu a kama su wasu a je a rufe su wasu kuma su gudu an san su dama su bar gidajensu ba su dawo ba don an riga an san su za a kama su yanzu da da yanzu wani bala'i ne eh ɗazu da da sarki fasiki ne amma bai hana mu sallah ba bai hana mu azumi mu hana mu bai hana mu ibada ba bai hana mu karatu ba bai hana mu wa'azi ba bai hana mu komi ba yanzu kuma sai aka zo aka ce to kwata kwata ma daga yanzu daga karfe takwas kar a sake jin duriyar hula sifikar wazi an rufe daga lokacin da aka yi sallah in an rufe kar a sake jin duriyar wazi dalilin ya yanke za a kashe sarki to yanzu da yanzu da tazu mai yafi tazu da laifinsa shi kadai ya shafa yanzu kuma bala'in an ga yadda kuka yi ya shafi dukkan musulman gari to malam ce wannan aikin mu'tazilawa ne su suke irin wannan su ba su da wa'azi ma sai an gaya shi ne wa'azinsu. yawanci da haka suke wa'azi zaki kawai wallahi ba ma so ai sai mun faci wallahi kaza kaza wallahi a yi taru a taho da maza da mata ba ba ne al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari ba me yasa malam yake wannan fitila shi ta ne wa hadha min inkari munkar ko ne kuwa ko na wani wani wa hadha haka din ay min inkari munkari wa hadha huwa munkar ko kun zo kuna cewa ai abinda kuke yi kun tsani abinda ba ya da kyau ne shi yasa kuka fito domin ku zamanto ku yi hani da munkari to wannan shine munkarin ma gaba ɗaya abin da kuka yi din shine munkari yanzu yace wa hadha huwa al-munkar nafsuhu wannan shine ma munkarin kansa gaba ɗaya li'anna khuruj li'anna al-khuruja domin fita ala waliyul amri daga yi wa shugaba da'a huwa al-munkaru shine ma munkarin kansa li'anna ma'as li'anna ma'as mm, menene li'annahu ma'asiyatu domin hakan din sabon Allah ne sannan kuma hakan din sabo ne li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wali ma ya tarattabu alaihi min ad-darari al-azim saboda akwai matakai na cutarwa babba da take biyo bayan yin haka akwai waɗansu matsaloli waɗanda suke jere za su biyo bayan wannan abun da kuka aikata Shi ne ya tarattaba alaihi min ad-darar al-azim da zai biyo baya a jere wanda ya shafi cutarwa babba suna da yawa na farko dai min sakki wato min sakki dimai karshe za dalilin wannan za a zuke jini ko ba za a zubar ba to waqti lafil amni kuma zaman lafiya da ake da shi za a kore shi a dawo cikin tashin hankali tsohuwar da ta yi shekara guda ba ta taba taka kofar gida ba a ganta tana kokarin za ta gudu akwai amnu wastafarrugul kalima kuma kalmar musulmai za ta rarrabu don wasu za su goyi bayan sarkin wasu su goyi bayan shugaban yan tawaye ba a yi kala biyu ba duka kuma musulmai ne watafarrugul kalimati wannan ma zai faru sannan mafasidun azimatun raba kan al'umma ai jama'a biyu barna ce wacce take mai girma shaddu mina al a da ma'siyatil sultani shine alama asiyatihi cikin aya bamiru ya udu ila sultani wallahi haƙurin da za a yi wa sarki don yana sabon Allah ya fi sauƙi akan haƙurin da za ku yi cikin matsalar yaƙi kuma yaƙin gaji ba a biyo matakan yin yaƙin ba ba yaƙi ne wanda shari'a ta yarda a yi ba kuke yi to yin haƙuri da sabon Allah shugaba tun da sabon sa bai shafe ku ba bai hana ku karatu ba bai hana ku wazi ba bai hana ku kasuwancin ku ne ba bai hana ka mu'amalar ka da jama'a ba bai hana ka kawani ba sai aka zo aka yi an tayo rikici aka tada ya mutsi har aka kai gama ba a samun yin salatul jama'a wa'azin da ake an dena makarantar da ake zuwa an dena sannan kowa jina-jina wasu sun bar gidajensu wasu sun rabu da ‘ya'yansu wasu sun rabu da iyayensu wasu ba su san inda suke ba wannan bala'in da wancan na cewa sarki yana shan giya na yabi eh? duk ginin da aka yi da na fahimtar da mutane lokaci guda ya rushe ranar da aka ce zaman lafiya ya dawo ba sai an koma inda ginin dole koma daga farko kuma yanzu za a fara wancan ya yi ne ya rushe to wannan ya ce ci kansa ma ɓarna ne wa mukhalafatihi tsaba masa li'anna ma'siyatahu domin sabonsa wa mukhalafatuhu dararuha alayhi faqat domin laifinsa da sabon Allah sa dararuhu alayhi faqat cutarwa wannan abin da yake yi a kansa kadai don an je lahira ba za a tambaye ka ba mun ji labarin sarkinku yana shan giya me yasa eh sarkinku yana neman mata me yasa zai shafe ka a nan tambayar ba zai shafe ka ba amma sarkinku ya ce ku bauta wa gunki sai kuka bi shi ko? nan kam laifi ne ko ba laifi ba ne ku yake ku daina sallah sai kuka yi masa da'a kuka ce kuna zai neman zaman lafiya har kuka daina sallah ko a matsayin ku na musulmai aka ce ku daina juma'a kuka yadda ko nan kama ya ce la'ala ta lima falukin fi masu yadda da khaliki to a irin wayannan wuraren ba su a ya kamata musulmai su yi istifaki su ce eh, a yadda da shugabanni a'a Allah ya ce a yi shugabanni su ce kar a yi sannan shugabannin musulmai kuma su ɗaure musu gindi bayan masu arna ne dama ba sa sallar dama ba su ba sa sallar to ba irin wannan ake ne ba sarkin su ya bar ku su yi addinin su yana yi kuma yana iya kokarin sa duk wani abu da ya taso na shugabanci yana yi amma wai raɗe raɗin yana sabon Allah ake fatiki ne fasikancin sa kam za a tuhume ku fasikancin sa amma da da yana fasikanci yace to ko ina sai an yi fasikanci sai kuka bi shi to anan ne kuka yi laifi kun gane wannan ko kuma ya hana ku addini to anan ne za ku ce a wannan ko ba zai yiwu ba to anan ko da ya turo aka ce za a yaƙe ku kuma kuka dage kuka yaƙi wannan ko ba ku da laifi don sun ce kada kai yi abin da Allah ya ce kaga farko ya kafurta ne anan kun fahimci wannan to mu gane bambanci amma ba ka iya hana ka ba bai sa ka ba bai ce a'a ba bai ce e ba kana harkar ka na addini a matsayinsa shi kuma shugaba kawai don yana wasu laifuffukan da in an je lahira alaihi ma gummila wa alaina ma humilna ko abin da ya dauka wa kanta ne abin da muka dauka mu ma namu ne wannan ba abin da ya shafi mu bane da har za mu ce za mu yi zanga-zanga su ce sai mun kashe shi ko ya sauƙaƙo har mu jawo dalilin zubar da jini wannan yaƙin da za mu ɓallo bala'in sai ya fi zaman da muke da da shi a haka kun fahimci malam yawwa amma banda inda zai ce muku kar ku yi abin da Allah ya ce ku yi to a nan kan ba za a yi masa da'a ba na'am na'am Amma a ce za a خروج عليه بالسيف أما أتي ذا يبتونا da takobi. Ba بتكوني فهذا ضرره على المسلمين cutarwar za ta dawo wa musulmai amma idan aka kyale shi shugabancinsa na tafiya ku kuma addininku na tafiya shi kuma sabon Allah can shi da Allah ana zaune lafiya ana addini akwai matsala a gun jama'a babu matsalar sabon Allah da cutarwarsa akan wa zai kare akan sa shi kadai sai shafe mu ne sai shafe mu ba to amma a fito na fito da shi da takubba da adduna da gariyoyi da sanduna da kulake mai tafashe fashen dukiyar mutane a tinkari gidan ana zage-zage ana kafurta shi ana cewa za a kashe shi sannan kuma sai hukuma ta fito a yi ta harbe-harbe a kakkashe waɗansu har a kafa doka a rurrufe wuraren ibada a sa dokar fita don Allah da wannan bala'in da wancan wanne ya fi. Wannan barar cutar wasu zai kawo alal musulmi na kan musulmai duka. Wancan ba cutarwar za ta kare alaihi kuwa wadabu, a kansa shi shi kadai wa hadha mazhabul mu'tazila wal khawarij don haka ku ahlus sunna kar ku dauki irin wannan aƙida ta zanga zanga shugaba aqida ce ta mu'tazila aqida ce ta khawarijawa fa inna usulal mu'tazilati ko domin dama shine usul na mu'tazila usul na mu'tazila suna nan kamar haka malam yace awwalan na farko al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari yuriduna bihi al khuruj ala wilati al umuri wilatul eh? eh, eh? umuri ko me suke nufi da wannan wayuriduna bidhalika al-khuruja ala wilatil umuri su idan aka ce alamar bil ma'ruf wa nahy anil munkar kawai abin da suke nufi da yin haka wai a yi fito na fito da shugabanni shine al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar indahum agun su kam su kam shine amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko mutazilawan Najeriya in kun kalli amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kin su haka ne ko ba haka bane eh da haka zike na zo amru bil ma'ruf ko ba haka bane to wannan kaga dai abin da malam ya faɗa su ƙa'idar wai amru bil ma'ruf idan su su fito na fito da shugaba kawai a harki zalamari a jiga ta mutane a yi sanadin wayansu yanzu irin abin da ya faru a Zariya. don Allah ce gaba ka samu wuraren ibada nawa ka rusa har yanzu wani wurin ba mai da shi nan ba har yanzu malaman da aka kama aka kukkulle su makarantun su har yanzu suna nan a inda suke ba a ci gaba ba yanzu da da da yanzu ne wani cigaba wanne ne fi gaba? da da suke waje suna wa'azi suna karantarwa suna kaza da yanzu da aka kakkashe wasu aka rushe guraren su aka je aka rufe su wanne ne gaba? Hmm? kuma shugaban yana nan in ma yake yana yi sannan kun suna su an tsayar don Allah shi da ba yi wannan shine abin da malam yake cewa aqidar ahlus sunna ba haka take ba ahli sunna shi kuma bai yadda da ka zo kuma don kai ne shugaban ka kace kar kai abin da annabi ya ce kai yake a nan kuma baka isa ba kar kai abin da Allah yake kai din nan yake a nan kuma baka isa ba shi yasa kullum nake jinjina wa shek Sayyidu Hassan Jinji wallahi wallahi ko an ki ko an so yayi jarunta don gaskiya ya tsaya a kanta wannan karon wallahi wallahi sun matallahi gaskiya ne ya za a hana mu juma ya za a hana mu Salatu Kamsi? kuma an bude filayen wasa ana yi an bude kasuwanni ana mutuwa an bude wurare duka ana cakuduwa masallacin juma'a da sai sati eh salatul khamsi wanda in an dade munti 20 kuma inda suka kawa dokar arna ne kuma mun kasan mu ma ba abun bai zo ba kuma a hana mu addini kuma a ce wai eh, ai yayi laifi to inda bi shugabanninmu a lokacin sun haɗa kai kamar shi wallahi ba za a yi za a ce a ah, to shi kenan tun a zaman taron ma da ba za mu ji ba ma to yanzu da aka yi din waɗanda suka yi sallar juma'an don Allah wa ya kamu da corona waɗanda ba sa yin juma'a duk su ne ake mana ƙarya cewa wane ya kamu corona kuma baya zuwa juma'a wane ma ya kamu corona baya sallar biyar duk wanda zuwa ga mun a masallacin juma don Allah kun taba jin wanda aka ce ya kamu a masallacin juma ko kuma limamin masallacin juma kaza ya kamu ko ladani ya kamu buran duniya ya za su yi su hana sallah ne kawai suka kirkiro wannan abu ko shakka babu malam anan fa yayi jarumta kuma an zare masa ido zarewa amma duk da kai shi mai na nan tunda Allah bai taba nuna masa ya bari bari ba zai bari ba aina muke na'am to wannan na farko kenan su al'amru bil ma'ruf wa nahyi mun munkari a gunsu wai a ya mutsa ayya mutsi eh wai su sai sun yi a mutsi su har kitsa su zagi shugaba su yaƙe shi su kashe shi to wannan kuma ba gidan musulunci ba ne haza mazhabul kawari mazhaba ce ta jawa na biyu at-tauhidu su akwai wata ka'ida ta su tauhidi a gonsu wa ma'anahu nafyul asma'i was sifati wasu sunaye na Allah a tauhidinsu da su ce sam bai kamata a sifanta Allah da shi ba bai bai kamata a kira Allah da wannan sunan ba ko kuma a sifat sifofi na ubangiji da ya ambata a Qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da su a cikin mai a cikin sunna hadisansa su ce sam a ka'idar tauhidinsu su ba za a kira ba za a Allah da waɗannan sifofi ba li'anna isbatul asma'i was sifati shirkun domin su tabbatar da sunaye wa Allah ko kifofi wa ubangiji a gunsu shirka ne sannan kore wa Allah kifofi da kore masa sunaye kuma tauhidun indahu wai hakan shine tauhidi a gunsu kaga wannan ba daidai muke da su ba kuma tafiyar mu ma ba ɗaya ba sun yi gabar mun yi yamma sun yi arewa mun yi kudu kun gane wannan na e eh, sun yi yamma mun yi gabar e a bari mana da suka yi gabar din muka yi yamma da suka yi yamma kuma sai muka yi gabar da suka yi kudu sai muka yi arewa da suka yi arewa kuma muka yi kudu eh ba haduwa don tun lokacin da suka ce kudu to za ka ga a lokacin ba haka aka ce ba kai kana zo kana so ka fassara mana lahira yanzu misali sai suka zo suka yi nan ya sai mu ce to wannan ba gurin zuwan mu bane ko sai mu yi haka abu mu in suka yi nan sai ce to nan ba gurin zuwan mu bane sai mu yi nan yu suka yi nan mu ba nan zuwa gurin zuwan mu ba sai mu ina in yu sai mu cewa nan ba wurin zuwa mu ba sai mu nan kun gane wannan yawwa don haka duk inda suka zo suka haɗu suka ce za su yi rikici a wurin to mu ba a wurin wuce ba yanzu za su ɗebo zanga-zangar su su yi arewa sai ka bi su eh nan dai ko su ɗebo zanga-zangar su kai nan sai ka ja tun da alƙibla suka kalla mu bi na gode malam na gode to don haka aƙida a gurin su wai kore sunaye tauhidi kenan a kore sunaye a kore sibobi wai shine tauhidi sannan a tabbatar wa Allah da sunaye da tauhidi a gunsu shirka ne kuma ga Ƙura'ani ya tabbatar wa Allah da sunaye da sifofi amma su sun ce yin hakan shirka ne kaga wannan ba san inda suka nemo ilimin su su ba ilimin su akali ne akali ne ba wai a'a tunani ba wanda za a karanta a ji a'a su tunanin ka kawai zai baka cewa ka bai dace da gaya wa Allah haka ba ko da dai aya ta faɗa to bai dace da Allah ba ko da dai hadisi ya bari amma bai dace da Allah ba ba hankalinka ya kai na Allah da manzonsa ne ya ce na uku al'adalu wai adalci adalci ya kamata Allah ya zama adini a aƙidarsu ne adalci a gurinsu ma'anahu na fuyul ƙadari ko riƙaddara babu wani abu kawai illa iyaka kore kaddara kun gane wannan ya kuluna abinda suke cewa lau azabahumullahu ai a matsayinsu na musulmi idan da Allah zai azabtar da su wallahu qaddara alaihimul ma'siyata don me zai azabtar da su aka ce saboda kun sabawa Allah to wa ya kaddara mana sabon ya kaddara mana sabo mu saba masa sannan ya zartar da mu ya yi adalci wai bai yi adalci ba eh eh to su ne kadariya duka waɗannan a cikin ainihin kawarin zila suke kuta kadariya ke. kun gane wannan wai su ai kaddarar Allah ce ta sa ya ka zama ce wallahi kaddara ya tun da kaddara ce ba ka da laifi eh a kaddara ce shi waye kauce kaucewa kaddara tun da Allah ne ya kaddara kuma Allah ma ai bai kamata ya ma azaba ba tun da shi ya kaddara ma shi ya haka kuma ya zalunce ka ai wannan aqida tana da kyau jama'a yakunu idan har aka azabtar da su wai wannan azabtarwar ya kunu zulman lahu zulman lahu wai an zalunce su tun da aka azabtar da su bayan ba su suka kaddara wa kansu ba Allah ne ya kaddara musu sannan a ce a musu azaba da waɗannan su ma nau'in waɗannan bayan Allah ne wanda suke zunzurutun an ɗare wa littafin Allah da fan ɗare wa sunnar manzon Allah zunzurutun haka ne kawai a cikin aƙidarsu su tunani da tunani ne limamansu suke jagorantarsu ne ya abin da imam ɗinsu ya tuna ya tsara ya ƙaddara kowa zai suke yi za ji kawai har yanzu ba za mu yadda ba a afghanistan an yi mana kaza a uganda an yi kaza a croatia an yi kaza a yi an yi kaza shi kenan aikin kenan wai shine wa'azi ba maganar Allah ya ce annabi ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yi ni kaza kad qala kaza li ashabi hina fa'alu kaza waɗannan irin ayyuka ba abin da suke kawo kullum ke wayar lokaci lokacin ku yi ta tafiya a banza ba ku yi karatu ba lokaci yi ta tafiya a banza ba ku yi ibada ba lokaci yi ta tafiya a banza ba ku amfana ba kuna tarawa a hanya kawai kuna ta tafiya wallahi iji wallahi iji wallahi kuma gobe ma wannan abin da kaje kauni kana yi ba bai ta muka tsomi ba ba amfani gobe ma ana nan ka sha wahala ka wuni a banza kuma ka dawo a banza baka ba samu fa'ida ba kuma da karatu ka tsaya na qur'ani kai da ya fi maka da ilimi ka tsaya kai da ya fi maka eh da tara mutane kai wuri guda ka musu wa'azi ka nuna musu aiki mai kyau ka nuna musu sabon Allah suka gane suka daina sabawa Allah suka bi Allah suka bautawa Allah da bai fi wannan rawa kan titin ba salisan rabi'an ko ya e, almanzila yi manzilatayn eh وهي أن وهي أن مرتكب الكبائر لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم duk mutumin da ya aikata kaba'ira to ya bar musulunci amma baya kafurci kaji ba don Allah wannan in ba rashin abin nan bai kuma haka aƙidar sai kasu take ba yanzu za ka ji kamar abin mamaki kuma haka yake duk mutumin da ya kaba'ira to fa kaba'iran nan tun da ka aikata ta to ka kafurta abin nan ka bar musulunci ka kafurta amma kuma eh amma kuma kai din ba kafurin bane eh to shine wannan wato almanzilatu baina manzilataini su a kaddara wasu akwai wani matsayi da ake aje mutum bainal kufri wal islami tsakanin musulunci da kafurci a gurin ake aje mai irin wannan duk masu kaba'ira su matsayinsu manzilatun baina manzilataini matsayinsu tsakanin musulmai da kafurai suke su suna tsanta suna tsakiyar wa'ai da hausawai a gane su ba su iso musulmai ba su kuma sun wuce kafurci sai ana haka gidar mu take don mutum ya aikata ka kaba'ira bai kafurta ba amma ya aikata laifin da za a yi masa narko in bai tuba ba ana shi ne a gidar halittun na tuwon jama'a idan kuma ka bayar da ka aikata shirka ce to ka kafirta sai in ka sake musulunta ka dawo amma babu wani manzila a ce maka kai musulmi ta kai wannan ba musulmi ba ne kafiri ta ba kafiri ba ne to kaga ko dole in ba kafiri ba musulmi ko wani zai ce a ah, munafuki eh shi munafuki akwai munafurcin da zai kai ka ga zama kafiri gurumbu a ka'idar ahli sunnati wal jama'a akwai munafurcin da bai kudda ka musulunci ba kana nan a musulmi amma kuma mai mugun abu mai mugun abu kuma Allah ba zai barka ba in dai ba ka tuba ba in ka mutu sai ya sa ka a wuta idan munafurcin ka irin babban ne wanda ya yi kama da munafurcin su Dan ubayu to ya kai ka ga kafurci karkashin wuta za a kai ka ba za ka fita ba to kaga ashe waɗannan kafirai ne ko duk wanda yake aiki a munafurci har ya kai shi ga fita musulunci amma yana nan a riga musulmi ne to ai kafiri ne cikin musulmai amma matsayinka kawai ko musulmi ko arni ko musulmi ko arni munafikin cikin musulmai kuma mai saba wa Allah in kuma munafurcin ya kai ga har yana cutar da musulunci har ya kai ga yana rusa musulunci to ya kafurta kamar irin su Abdullahi dan Ubayy kaga Allah ya kira ku musulmi amma kuma ya tabbatar da su kafirai ne ba a ce za a kai su wani matsayi ba tsakanin aljanna da jahannama su anan za su dawama babu wani zai ce eh to ko su ne yan tozon la'arafi to akwai wani tozon la'arafi da aka ce za a baki dawama ne karanta tarihin la'arafin man eh wurin azabtarwa ne na dindindin ko gurin ni'imtarwa ne na dindindin wurin azabtarwa na dindindin sai wuta gurin ni'imtarwa na dindindin kuma sai aljanna kun gane wannan gidajen biyu ne kawai na dawwama ko aljanna ko wuta haka kuma abinda zai kai mutum wuta kafurci abinda zai kai mutum aljanna musulunci aina muke na ولا يقال إنه مسلم بل هو بالمنزلة بين المنزلتين ويبقى جاي على مسلمين يتعى هذا منزله بين منزلتين ليس بكافر ولا بمسلم خامسا إنفاذ الوعيد وهو تفسير مرتكب الكبائر allati duna shirk daga ciki kuma akwai wasu a cikinsu su kuma kaji dai mun ji wayannan su za a ce maka ko ka ba ka ba'ira ma baka zama arne ba sannan kuma bar zama musulmi a ina matsayinka yake tsakanin musulmi da kafiri kai matsayinka bai na manzila ɗaya to waɗansu kuma daga cikin zilawan ko kawarija ko irin waɗannan ɗin wa'inda suke da aƙidar cewa infazul wa'idi su ba su yadda da cewa na roko ake yi wa mai sabo ba kasan tun mutumin da ya mutu bai yi shirka ba amma ya aikata sabon Allah to akwai na roko da Allah ya da mata irin makaryata irin mashaya mazinata da dai laifi irin wanda mutum ya yi a ce sabon Allah ne, to akwai narko, kowanne an faɗi irin azaba da za a yi masa a lahira, jahannama kaza, lokaci kaza, kaza, kaza, to, in har Allah ya kai mutum zai yi adadin iya koron da za a yi masa na wannan, tun musulmi ne mai imani mai kafurta ba bai yi shirka ba, amma ya je wa Allah da saƙo. to za a yi masa azaba gwargwadon sabonsa wani za a ga bai wuce kwana uku ba a wuta zai fito wani kuma sai ya yi wata uku ya fito wani zai shekara kamar uku ya fito wani kuma zai kamar karni uku ya fito karni uku shekara dari uku ba akwai wanda dadewar da zai yi kuma sai ya yi kamar dadewar duniya can sai a tuno da shi kuma ya zama gaushi sai a fito da shi kuma a wanke shi sai a kai shi aljanna a lokacin ne za a ce je ka shiga aljanna ya zo ya rasa inda za shi ga ko'ina sunayen mutane ne ai duk kowa da aljanna a yi babu ya zai ce Allah aljanna ta cika ya ce ka je ka duba dai da kyau ya ce ai na je na ga duk aljanna ta cika sai ce to kana so a maka taka yanzu kamar duniya sai dariya shi, Allah kai fa Allah ne bai kamata kana magana irin ta wasa ba ina zan ga samu ga wani duniya sai ya ce maka to idza laka misluhu laka misluhu laka misluhu laka misluhu laka misluhu kawai ne rika ganin gidaje kawai suna ta kulla suna benaye kawai suna ta kulla ko ina kawai fili ne gashi a tsakiya yace ka je naka ne kan yanzu shekarun da ya wuce duk gaba ɗaya sun tafi ya manta amma wanda ya shirka shi kan khalidan fiha shi ba zai fito ba ahli sunna yi imani da wannan to su kuma suka ce a sabon Allah ma kafirci ne idan aqidar su ake bi fa ba mai zuwa lahira da musulunci don ba asumi. sai annabawa akwai asumi ne ba annabawa to sai suka ce duk wanda ya sabi Allah ya kafurta don Allah ba zai jewa wa Allah da musulunci in yi haka ne ga aqida ya huwa takfirul murtakibul kaba'ira wai duk wanda ya aikata kaba'ira to ya zama murtabi yanzu a nan masallacin akwai wanda a wata guda da yi giba ba eh wata guda shekar kwana talatin baka taba yi da kowa ba a masallacin nan ya daga hannu eh don Allah giba ba wanda ya daga hannu wallahi don Allah giba taga'ira ce ko kaba'ira kaba'ira ce ko taga'ira to wai shi kenan fa ka zama kafiri Ya san ko kafirin ya shiga wuta ba zai fita ba kuna tsammanin an je lahara ko mai fita ƙarya shekara guda da ta wuce akwai wanda ya lage shekara guda bai taɓa yin ƙarya ba ko kada To shekara guda to ƙarya kam ne ko tsara'ira eh duk da abin da aka kira shi a ƙura'ani aka faɗi azabarsa ko aka kira shi a hadisi aka faɗi azabarsa shi ake kira ba'ira. to yanzu irin su irin su muka zo muna lissafa su za ka ba'ira ne ka ba'ira ne duk wanda ya aikata su kuma kafiri ne kankat don Allah wani musulmin ne zai haye to su a ƙida su kawai in ka hau ka ba'ira dai ta kafurta kun gane wannan yauwa na na ha me ka ba'ira dai eh kabira wato wani aiki babba ko don na fassara maka na ce maka ka kaba'ira ha kaba'ira ba da haka ake fassara shi da hausa ba to yaya ake fassara shi da hausa duk zauren da kaje haka zaka ji sun ce maka ba'ira ko ba ka bane amma da hausa ya zance eh kabira sun ce ne, ba ga wata eh to kaba'ira duk wanda yake maka kaba'ira a musulunci inde musulmi aka ce maka kai wannan fa kaba'ira ce to ka san babban laifi ne yana da narko za ka tana dawa mai shi in dai har ya mutu yana yi ko zai sha wannan narkon amma ya kaburta a a in shirka ne don shirga ita ce shugabar ba'ira ita ce kawai za ka yi ta a ce ka kaburta kawai kun gane wannan shirka ita ce za ka kaburta sai dai in ka yi wani abu da zai warware maka kalmar tauhidi to anan ma ka kafurta ridda kenan baka taba bauta wa gunki ba amma za ka iya yin ridda kai da kanka yanzu kam ka kafurta kanka amma ba wannan tsabo na kaba'ira ba kun fahimci wannan hari ka fahimta ta aziya ne nuna fahimta allati huwa duna shirki matukar wannan kaba'ira da ka aikata ko wanda malam ya kawo mana matsayin kadira in dai duna shirki ne bai kai shirka ba to mu a wurin mu ahli sunnati wal jama'a ba ma ta mutum amma su a su wai kafiri ne to ai kaga zai wahala su ma a kawo musulmi cikin su to Allah ya kyauta don haka karatun aƙida yana da amfani yan uwa rashin karanta aƙida na sa a yanzu Allah ya kyauta mu guji abin da zai kawo fitina fitina bacci take shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa mai tada ka eh kun je kuna yankan kaba a daji daki ya ji yunwa ya ji yunwa ya dan samu dan zomo ya latsa ka dan ya kama bacci sai wani ya leƙa yi ga zomon ku kuma kuna ta yankan kaba idan da da ya leƙa ya ga wannan he ya ga zakin kai yana bacci idan da ya lallaba ya dawo ya ce muku wallahi zaki ne amma bacci yake mai maza mu bar dajin nan kuka lallaba kuka dawo ba ku tsira ba amma sai ce amma wallahi na na tsokani zakin nan bari in tashi zaki in ga yadda yake tafiya don ni ban taba ganin zaki a fili yana tafiya ba sai dumbure shi me za a yi to haka fitina take wallahi har ta fi zaki don ta wannan zaki in an dungure shi in ya fito wanda ya kama in ya saki ɗaya zai tsaya ce ko she na lila ko ku tsira sai dai in ya banka kai nan ya ga wani yayo kansa shi ma ya banke shi kaga bala'i ya tashi to amma ko mutum ɗaya banka yana gurnani akwai mai ɗaukar kabansa ka yi taro uku dama wani can wani can wani can bari ka bi su kaɗa ɗauko ka ɗaure ka ba eh? a ina za a haɗu kuke tsammani a dawowa to shi ya sa aka ce duk mai dungura fitina la'ananne ne alfitinatu na'imatu la'anallahu man aiqazaha Allah ya tsine wa mai dunguro da ta in tana bacci a barta ta yi ta samu zaman lafiya amma in ka tada ta to za a tada hankalin jama'a fitina sai fesa taso wannan fa ana magana ne idan ba a hana ku addini ba ku fahimci wannan yawwa in ba a hana ku wajibin da Allah ya dora muku ba sannan kuma ba a ce muku ku saba wa Allah ba sannan ba a dora ku akan shirka ba illa iyaka kawai wasu haƙƙinku ne aka ne muku to ku jale su da danne haƙƙin tun da ba ku kuka yi laifin ba su suka yi su a kansu zai kare kun fahimci wannan yawa ko ku ci gaba da bautawa Allah za a je inda za a kwata muku haƙƙinku haka manzo Allah ya ce amma banda in an ce ba za ku yi addini ba to nan kam sai inda ƙarfin ku ya kare yawa a fahimci karatu kar ku zo komai aka yi a shari'a to ai ko shari'a mata ce zaman lafiya ba addini ba za a yi zaman lafiya ba addini ba Allah ya taimake mu na'am na'am ina ji ina ji eh ba na sam ya idan mutum yana addu'a ya ga wasu haka suke yi ko wasu kuma haka suke yi wasu kuma haka suke yi to hakikanin addu'ar addu'ar da kake yi a bakinka da kuma manufarta a zuciyarka ɗaga hannun kuma ka tsira shi koyi kake da manzonka da Allah ya aiko maka domin haka ya yi. idan kaga mutum ya cika addu'a yana kallon sama yana kaddarawa kamar yana taɗi da Allah ne kamun kaza kaza amma mai kallon a ƙidar nasara ne domin nasara su ne in za su yi addu'a ya su kalli ƙar su ido amma mu mun Allah yana sama da mu kuma alkhairinsa duka daga sama yake saukowa don haka kuma muna neman albarka da alkhairinsa shi yasa muke ta kallo kamar da abun nan yana tahowa ka fahimta to ala kulli halin da kallon kasa gara kallon sama ka fahimci wannan yawa don a aƙidar mu ba a rufe ido in za a yi addu'a kuma ba a kallon kar ka fahimta yawa ba rashin respect ne, wai don kayi haka kuma don karar haka din ba girmama Allah kai ba kana neman abu abunsa kuma kana kallon kar ba haka aqidar musulunci ta karantar ba ka gane yawa kuma ka rufe ido duka wannan babu ko a sallah aka ce mutum kar ya rika rufe ido makaruni ne eh, na'am alwa da nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله لنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين